da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama barkanmu da tashi yau yammacin litinin malama safina barka da warhaka. haka. To shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM duka a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da ma FM. a can kuma su a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatar muku da shirin. Safina so Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau Litinin 12 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan soyayyar shafukan abota irin su Facebook da makamantansu. Shafukan abotar intanet dai waje ne da ke haɗa mutane daga ɓangarorin duniya daban-daban mafi yawancin wannan abotar ma har abada ba za ka iya ganin wani abokin naka ido da ido ba ba. gaskiya tana da daɗi. za a ga misali akwai abin da ake ce irin friend request din mutum zai tura maka yana son neman amincin ka zama abokin shi sai a fara gaisawa misali cikin inbox hello hi ya kake ya kiki mu da mama ta farko muna son kyali-kyali the men tell us what we want to hear and they show us eh, yawa shi za su nuna mana abun kuma da muke son mu gani shi za mu gani sai kiga a lot of yaudara yana tafiya gaskiya tana da rana ba za ya yi dace kaji Usman wai mu mata muna da son kyale-kyale. Eh to <laughs> su kuma mazan zan zan leke-leken kyale-kyale. <laughs> To muna tafi da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram. To kamar da safina ta ce za mu fara ne da shafin namu na Facebook wanda muka tambaye ku cewa shin yaya kuke kallon lamarin fadawa cikin soyayya ta sanadiyar shafukan abotar yanar gizo kamar su Facebook, Twitter da makamantansu ga amsoshinku. To sakon farko ya fito ne daga Habu Sala Sandamu ya ce salam yau da gobe hakika yau kun taɓo inda yake min kaikai domin kuwa wannan tsari ko kuma in ce hanya ta yin soyayya ta shafukan zamani tana taimaka min matuƙa sosai. wanda yanzu haka ina da budurwa wadda mun yi shirin aure da juna nan da shekara ɗaya mai zuwa kuma a kullum soyayyar mu ƙara ƙarfi take tabbas ni dai ina jin daɗin wannan tsari na soyayyar shafukan zumunta sai kuma abubakar sabi'u sabuwa ya ce eto eh hakika wannan lamari na fadawa soyayya a shafukan sada zumunci abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya domin kuwa jiya aka kawo matar abokina daga fataskum ta jihar yobe kenan zuwa nan sabuwa da ke cikin jihar katsina kuma a sanadiyar haduwar facebook wallahi ka shi <laughs> eh ka eh, yace kuma sai kuma Barem Bukar Allah na faɗi sunan daidai yace salam yau da gobe mhm. da fatan kuna cikin koshin lafiya gaskiya akwai soyayya ta gaskiya akwai kuma ta ƙarya saboda ita soyayya kala ɗaya ce wacce mm. kala ɗaya ne mm. amma ni a gani na ba zan yarda da soyayya ta sada zumunta ko facebook da sauransu ba mm, shi kenan kuwa to sai fati gumsu el modu ta ce soyayyar facebook da soyayyar ko soyayyar yaudara allah ka mana tsari da mayaudara <laughs> sai aminu adamu malam madori ya ce salam yau da gobe shirin matasa hakika ni ma sauran kiris na fadawa soyayyar sai na kwaci to amma fa a wasu lokuta ana haduwa da yan damfara don haka a kiyaye akwai yan turo mu recharge card ku tashi <laughs> lafiya yau da gobe <laughs> wai sauran kiris harbin yara to sa tasiu abba ya ce yau da gobe tabbas ma abota soyayya musamman samari da yan mata suna soyewa a waɗannan shafuka waɗansu lokuta ma takan kai su ga aure sai dai kuma fa tsintacciyar mage ba ta mage da fatan za mu yi hattara don gudun ɗiba kara da kiyashi. sai ibrahim musa garanya ya ce wannan yanayi ne mai kyau matukar ka dace da masoyi na kwarai saboda ita soyayya abin da ake bukata kenan dace da masoyi na kwarai mm-hmm. sai abu musa ayagi ya ce salam hakika soyayyar social network wahala ce kawai saboda babu yadda za a yi kaga soyayyar tana tafiya kamar yadda ake gudanar da ita kuma ko shakka babu akwai rashin tabbas a cikin soyayyar don haka ni ina ganin wahala ce kawai sai amadu abacha maci ne ya ce a gaskiya fadawa soyayya ta sanadiyar shafukan yanar gizo yana haifar da dana sani daga karshe saboda hmm. za ka ga an kulla soyayya da karshe ɗaya masoyin zai cutar da ɗayan saboda dama an ƙulla soyayya ne don cimma wata bukata ta musamman ba wai don Allah ba mm. na gode filin yau da gobe mai farin jini tamkar zinari to mun gode mu ma tamkar zinari kuke mu ma wurin mu to sai shehu Adamu Rijau ya ce babbar matsalar soyayya a kafafen sada zumunta shi ne. yaro zai iya yin soyayya da tsohuwa ba tare da ya sani ba domin dai akwai 'yan basaja sai an haɗu a dinga yi wa juna kallon kallo saboda haka yana da kyau masoya su yi taka tsantsan dai da taka amma dai yin soyayya matukar a tsakani da Allah ce to ba laifi bane domin an sha yin aure ta wannan hanyar wato akan sa fankeke kenan ka ji usman wai sai hada ita kallo eh, kallon kallo irin ashe ke ce ashe kai ne sai adamu aliyu ya ce amma idan ana neman soyayyar rashin tabbas to soyayyar facebook ita ce domin wallahi ba wani alfanu a soyayyar facebook illa hauragiya kawai domin na dandana na ji abin da ke cikinta don haka wallahi ba wani amfani cikinta sai da na sani da nadama ne kawai ke biyowa baya eh. amma dai akwai amfanu domin na ga wanda suka ci ribar soyayyar har ta kai su ga yin aure kun ga ai su sun ci ribar soyayyar su ai eh, a ah, to sukan sukan sun ci riba mm. to kafin amma ina gabar to kafin mu shiga twitter din mm. bari dan karanta mana na shafin instagram usman manika mai road funto ya ce a gaskiya ni a nawar a yin yin haka hakika ba wani abu bane da zai hana tasiri a lamarin fadawa cikin soyayyar a shafukan sada zumunci irin su facebook twitter illa kaucewa tsarin da aka yi na kafa su mm. domin an shigo da yaudara batanci a cikin su ya zama zama ya okay, ya, ya zama yanzu abokantaka da soyayya mai ƙarfi ba sa haɗuwa tsakanin jama'a maza da mata amma idan aka kauda waɗannan abubuwa to yana gaba abu ne mai wani laifi ba ko ta ya ce mm. zai iya zama abu mai tabbas sai kuma musa hadirin asuba ya ce yau da gobe sai allah tabbas ni a nawa fahimtar kulla soyayya a kafar sada zumunta ba soyayya ba ce mai ɗorewa usman da safina ku tashi lafiya to shiga ɗan to mun gode eh sai kuma muka shiga twitter at nura moha ya ce asalam yau da gobe wannan ya zama ruwan dirgama duniya domin mm. har yanzu wanda bai yin wannan soyayya ana masa kallon rashin wayewa kuma wallahi babu komai a cikin irin eh, wannan soyayyar face wahala Allah ya kare mu amin to sai kuma at hajja fatima ta ce gaskiya kwata-kwata bai dace ba kuma bai kamata hakan ya faru ba saboda zai iya kawo matsaloli da yawa daga baya don eh, a yi da na sani za a iya samu ko a samu sabawa tarbiyya da al'ada gaba ɗaya don haka a yi hattara kar a kawo son rai a kai To sai daga karshe a Tiyakubu 41 ya ce hatsarin da yake ciki yana da yawa musamman yawancin masu yin soyayya ta kafafen sada zumunta na mayo da rani duk da dai ana samun nagari a cikin su amma dai masu yin ta amma dai mm. kamar dai na sai ya ce dai ayi taka tsantsan mm. to mun gode sai mu ce a ci gaba da aiko mana da sakonni da sanda muka lika har ma da sauran shirye-shiryen mu To game da wannan batu na soyayyar kafafen sadarwar intanet da abin da ya kamata a yi a kai idan soyayyar ta auku, wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim ta haɗo mana tattaunawa da matasa a zauren muhawarar yau da gobe. malamai barkamu da zuwa wannan zauri namu na tattaunawa yau ma mun yi sa'an samun matasa wanda za mu yi magana da su akan abin da ya shafi matasa ne ko da yake akwai wanda suke yin kara'i eh, hmm. to malamai wannan kafofi na sada zumunci wanda aka kirkira a zamanin nan an yi su ne da nufin kawo nesa kusa ko kawo duniya ta zama a tafin hannu in ji eh, kirarin namu na voice of america duniya a tafin hannunka to sai ya kasance kuma wa'insu suna amfani da shi yadda ya kamata wa'insu kuma suna wuce gona da iri hmm. facebook instagram whatsapp su imo da sauransu su ne hanyoyin sada zumuncin da ake amfani da su don samun menene a wani alaka tsakanin namiji da na mace to akwai labarai masu yawa inda suke tasowa sun masu daɗi wa'yansu marasa daɗi da ke faruwa wani kaji ya samu matar aure ko mijin aure ta sanadiyar waɗannan kafofi na sada zumunci haka ne sannan wa'yansu kuma a samu a karya musu duk wani lago na yadda da namiji ko kuma mace shi me sani ne akan magana facebook da kuma relationship ɗin watan alakan da ake yi na soyayya mm. da ke facebook whatsapp instagram da sauransu idan muka duba dai kamar da ke kai shimfiɗa tun farko shafi ne na sada zumunta da aka yi domin a sada zumunta kuma da yawa akan haɗu ba wai sai wanda ka sani ba mutumin da babu da ka sani ba za ka haɗu kai alaƙa da shi ta wannan za a ga misali akwai abin da ake cimar request irin friend request ɗin mutum zai tura maka yana son neman amincin ka zama abokin shi ko ka zama abokiyar ta idan ya karba kun zama abokai shine za ku koma kuna magana kuna abin nan ne idan ka yi kila postin ka sa wani abi zai koma irin ya abin da ake ce comment to kila wata rana ma akan hita daga nan wajen wannan inda kowa ka iya gani abin da aka ce public mm. sai a shiga private kuma sai a fara gaisawa misali cikin inbox eh. a yi dan gaisuwa ina wuni ya gida hello hi ya kake ya kiki ira ana gaisawa eh akwai ire irin waɗannan abubuwan akan fara su da yawa gaskiya kuma za ka da yawa wanda baka sani ba za ku zo ku haɗu da su ta wannan kafar sada zumunta alal misali akwai mutanen da na san wallahi a cikin misali inda nika aiki abokaina ne a facebook tun kafin in samu aiki in zo wurin facebook inda nake aiki sai bayan na zo sai muka fara haɗuwa da su to kin ga mun haɗu da su can amma mun zo mun haɗu da su kun mafi akasarin su wallahi mata ne akwai mhm. a cikin? a to ko haɗe ai ko na zo da aure na to <laughs> Zainab to amma eh nawa kika kashe a wurin nan an kashe su da yawa kuma an tara su da yawa to kin ga na farko Facebook ya haɗa ni da mutane daban-daban sa'annan WhatsApp ya haɗa ni da mutane daban-daban do ba na Instagram. Mm, Instagram in nayi kawai dai zan gare hotuna ne amma dai ainihin inda ake chatting shine Facebook da kuma WhatsApp. Shi kuma Facebook kin ga ai zaki ga abokanki ne wanda kika daɗe baki haɗu da su ba. Akwai kuma wanda eh sabon aboki ne ko kuwa sabuwar kawa. Kin ga yanzu kamar mu mata. Da wuya ki ga mace ta tura mace 'yar uwarta da friend request. Okay, saboda. Toyo mace ce ai. Ok, aure kake nema kenan. To ai ana nema. Ana aure miji ake nema. Ai ko ba miji ma ake nema ana nema abokan arziki yo kin ga mace ai sai dai kawai ku ta hiran samari shi ko namiji zai saki a hanya ne daban-daban. Wani irin hanya Zainab? Yawwa idan a misali ya tambaye ki kina ina ina wuri kaza aiki me kike ina aiki kaza to kila ta iya yiwa zai dan sa miki wasu ƴan ƴan ciwa-ciwa na ƴan wani aiki ƴar ran zai ce ah okay akwai wata wanda na sani tana aiki kaza okay ita za ta iya muku akwai kuma wasu mazan da zaki ga ga a ina su fa ba ruwansu matan aure ce budurwa ce su dai kawai su ganta kuma za su iya yin wani hulɗa da ita kenan. Shi ya fi yawa wasu masu 'yan matan su masu wuce kima ba ma a nan ƙasan suka tsaya ba suna ƙetarawa can ƙasashen waje su je su yi 'yan mata budurwai menene menene. Na ga kina kallon Abubakar kina nufin shi ma yana eh, cikin tabbas eh, tabbas dama ina ga aikin ga ita abokiya ta ce a Facebook ɗin ma oh. sosai to kusan tana dan. samun ido haka akan abubuwan da nake yi da sauransu da mm, sauransu. Ya kake amfani da wannan kafan sadar zumunci? e eh to tunda fannin soyayya aka mm. ɗauko wannan maudu'i kin ga akwai mata da yawa da wanda ni zan ce ni na yi su ta wannan kafar sadarwa. wani abu da zai baki sha'awa ma matan ba a tsaya a Najeriya ba ana fita kasashen waje eh, saboda yawa kamar yadda aka ce ana so a mai da duniya a tafin hannu zaka ga kamar ni ina da akwai budurwa da nake da ita Uh, ba zan manta ba akwai Kenya. Mhm. Na wanda da ita ne kusan zan ce mun mafi daɗewa da ita. A, ah, tana jin Hausa eh, Kenya sosai. a ah, ba jin Hausa. Tana jin yaren su na can Kenya kuma tana jin Turanci to da Turanci muke yi. wa'innan maganganu da ita sai wata a Nijar haka. Ita kuma ta Nijar matsala na da ita ta ce ba ta jin turanci. French take ji yaren French kinga kuma ni dan Najeriya ne ban jin French sai ta ce Hausa to wani matsala da ke faruwa Hausa Niger da nan ba ɗaya ba ce in na mata wani Hausa ba ta ganewa to hmm. in kuma na mata turanci ba ta jin turanci to dai a haka ake ta tafiya eh, eh a haka ake ta hmm. tafiya to yanzu wani alƙawari kuka yi da juna eh alkawarin dai babba da muka yi kila nake cewa kila in Allah ya sa na je Nijar kila mm. mu haɗu ita ma wacce ba alkawarin aure a tsakanin ku amma kuna soyayya ko eh to aikin san yanayin yanda ake hiran zaki ga mazan na yaudaran matan matan na yaudaran kansu yawwa me mana kina ji fa an ce mazan na yaudara kuma wai kuna yaudara Abubakar ya taɓa min sosai inda yake min kaikai saboda ina so in kira ga mata sosai mata mu ankare yawancin samarin nan da muke haduwa da su a social media they are just doing it to just while away time su suna gani saboda menene baki san shi ba bai san ki ba mu da mata farko muna son kyali-kyali muna mm. son gayu muna son papa Muna son hutu so yawa the men tell us what they want us what we want to hear and they show us they eh, yawa shi za su nuna mana abun kuma da muke son mu gani shi za mu gani sai ki ga a lot of yaudara yana tafiya ina da neighbor da take bani labarin cousin dinta ne in fact i saw that chart saboda ta turo mata da shi ta haɗu da wannan gayan a wani gari yau ne gobe ne aka suka samu suka kullu suka kullu dai kamar yadda yake kira ta private chat suka kulla mm. zumunta wanda duk ba a sani ba mm. kake mata cewa a unguwansu a yan uwanta akwai waɗanda suke son ta na hakika eh. amma ta kikare ta ce sai shi har ta tsallake ta tafi wani gari garin da yake to ke ki jiye mu wanda yake son ka ba shi zai biyo ka ba ina kika taba jin mace ta tafi neman auren namiji sarki na gaya mata abin take son ta ji kamar ta shi ne nake son mata mu ankari ba wai ina criticizing social media gaba ɗaya bane kamar mm. yanda yake faɗa wasu suna using din shi zaki ga sun haɗu a an aure mm. amma 90% of relationship din da yake tafiya yaudara ce ana da dagan ki gashi abubakar ya gaya miki sagir to ai na yadda da ita akan batun da ta faɗi Wato idan kika lura da irin soyayya ta social media ko kuma ta irin wannan kafafe na ainihin wato sadarwa, za ki lura akasari kawai karya ce. Nan dalili ko shine ita tana karya shi yana karya hatta hoton da za a ɗauka a sa eh. sai ki ga sai an je wani kwana wurin fulawa an ɗauka wani wurin da ya fi kyau a cikin daki eh. da za a faɗi ainihin wato da ake yi ba wani ba gidansu ba ne eh. ko ka je ka aje mota haka da ta waiga ta ga shi da kai ta zo ta ɗauka sai ga an sa ana ɗauka ana ɗauka wannan ga abin da yake faruwa kin ga ƙarya kenan kowa shi ma haka ba zai yadda sai ya sa ɗauki wata riga tela ne ma kila ya ga rigar ta yi kyau ya ɗan gwada ko sai ya ɗauka ɗan ɗauki da Allah ya ɗan ɗauki zai tura ki ka biyo da guga gaba ɗaya ƙarya ce e. to in ko duk abin da aka tusa shi akan ƙarya ke kin san da cewa na farko dole a samu ha'inci a ciki hmm. ba zai yadda ta ganshi ainihin inda yake aiki ba hmm. ba zai yadda ta ganshi gidan shi ba saboda in ta ganshi a gidan shi za ta ga akasi hmm. in ya ganta a gidansu wallahi wata in kika ga gidansu ma e. wallahi tallahi ina gaya maki ko falasta babu amma in kika ga Instagram ko kuma kika ga hotunan ta na DP wallahi kya ɗauka dauka yar gwamnati ashe gaskiya tana da daɗi ashe gaskiya tana da ɗaci. ashe ba gamna ba ba shugaban kasa ba ba kuma memba ba Finan ko za a zama saniya wari ya ce shi ba zai zama makaryaci ba. Kuma ya faɗi gaskiya ya ce shi ba <laughs> eh. gidansu ba GRE ne ba. Irin wannan kakare ne a yayi yawa bar mu koma wurin binta mu jiya ya karkare ne. <laughs> za ki ga cewa idan mutum hancin shi dan gajere ne sai ki ga wani an wani jashi zai da an dauka ki da wani wayyo Allah wallahi in ka ganta da ido da ido sai ka gudu amma ka amma abin da kuke so kenan ai saboda kun fi son ku ga mace ta fito a can a can dinta dan idan ta nuna muku gaskiyar lamari za ku ce a wannan bata waye ba wannan ba yar gari ba a ba a to amma ku mace idan ta sa hotonta akan Facebook ɗinta ku rinka kai yawa ta kakkaba ta yi all fiction kin ga da ta yi editing ka gani kin san da first thing da suka gani is is wow so without that wow tied living ba za ta kai eh. market amma amma ko suna na shiga cikin wannan matsalar ne fa shi yasa nake gaya maki to akwai wata baiwa Allah da muka haɗu da ita a Facebook ko ba ka ba farko abin da na fara gani salam aka turo min eh, eh, gaisuwa ni ma dai hoton da na dauka gaskiya na san da cewa wannan hoton sai hankali don yayi kyau sai na ga salam irin amsa sallama an fara ansa ni ma na ansa haka haka haka haka ranan nan kawai sai kuskure guda ɗaya sai ta sa hoton wani wanda ni na san wannan hoton a cikin abokin eh. sai nake tambaye shi wancan fa friend ɗinka ta ce ai wanta ce a gidan wani kaza da kaza da kaza da kaza ai ga layin su na ce to shikenan ranar zan mame ta wallahi tallahi da na ganta ta ganni wala juya ne ba wanda ya kowa magana eh. saboda wallahi tallahi ba za ki san ta ba ce hoda ce da wannan application jan gira da duk shine a to bari baka labai ya faru irin wannan akwai wani aboki na so karo da wata a facebook wallahi ni gane na sun jima tare ta kan sa hotuna amma ba irin hotunan ta bane kila hotunan yan fim na fene ne ta sa ko da fulawoyi da mi wallahi ranar ni ya ja ya ce in kai mu je wajen ta da mota ta mun kaji wallahi da muka je yana ga maka da muka tsaya da mota sai sun ka fara waya tunda sun koma an haɗu ta ba bashi lambar waya ana waya ina kike muna wuri kaza muna wuri kaza gani nan zuwa ina kuke mun kuma ina waje kaza ba mu rice mata ga mu cikin mota ba bai ga mata ba wallahi ina ga maka kawai sai gata ana waya ina kike da na za ka gani da kaya kaza ta zo ga lokacin ta wuce mu ya kalle ta ya gata ga ta wata baka ga ta da tsagayen fuska bai iya bai saba ganin ta ba shi ne ce mu wuce ni ce wallahi ba mu ta sai kun gaisa da ita to kuma ma ku kun fi san farar mace ko a to ke ko aka san ku ai mu an san kyakkyawa to fa baki ma kyau kenan kin gani to kin gani kin ga yaudaran kenan kin gane kin san wani abu ne mu mata muna contributing saboda menene mu muka dauki fannin ƙarya mu shafa nan mi kaza mi kaza mi kaza mun bar Allah kin gane mm. amma maza su ne ya kamata su gyara saboda idan mazan suka gyara matan za su asiri to amma kun san akwai wani A bangaren kuma inda za ku ga matan aure ba 'yan mata ba mm. sun shiga cikin wannan hanyoyin sada zumuncin sun fara eh, soyayya da wani namijin suna fada aure daga daki kuma da sunan su kuma kila da hoton su da sauran su kila mijin baya yi an kai lokaci da yanzu idan kika gaya mama namiji ke matan aure ne sai ya ce an so eh, what shi ma mijin aure ne Yanzu ita mata auren wa ya kawo ta to amma ai kai a matsayin kai namiji ni yanzu a matsayina namiji na ina da mata dai eh. zai ai kara uku a hudu amma ke eh. kina nan ga mijin nan da ke wa ya kawo ina zuwa tsaye wannan akwai matsala da farko don eh, akan samu wannan ya raba aure da yawa eh. ya kawo matsaloli da yawa ni kai na nan wallahi sai da na sa mata na ta dinga gani na a dp sannan muka samu zaman lafiya don duk lokacin don ni mutum ne mai son hoto mm. ina son hoto hakan yasa zaki ga bana kwana biyu ban ɗauki sabon hoto ba so ganin yanayin hotunan da ta ce kai wannan kana ina ga yan mata ta ce to bari bari in sake a cikin friends ina eh. saboda any abu da ba wuce kamar gani a ya zan sata abu <laughs> saboda ai tuna shi ina eh. zuwa tunda har ka san kana da aure eh. kuma kana da mata kana da yara me zai hana ka sa hoton ƴaƴanka a dafi ka san wasu matan eh za a za ku ce eh ko mazajen aure ne yes kwashi ita ma matan aure ce amma idan har ka nuna mata ka san mace karamin kwakwalwa ne da ita ko ba ah, ba mu yarda ba yau da gobe yauwa very sorry ba ta nufin karaman kwakwalwa tana da nufin mace tana da saukin yaudara compared to sabida wannan kuma ta halitta sabida mace ita she is passionate she is easily carried away mata barkiji ba wai maza bane fa ke yaudara barin ga mace barin oh, ba wallahi ba maza bane ke yaudara mata su bari baki misali ina da misali a gaya maki akwai har ni kai na nan faɗin ga miki da ta ɗauki wani abun nan ta nuna mun ita wata babban ma'aikaci kin san ko mu muna son da zaka dan samu sauki sauki ko ba haka ba <laughs> ko mana ta nuna mun ita babban ma'aikaciya ce a wani hmm. kamfani na ga miki hmm. ke in gaza ce miki ƙarya har sai da ta dinga turo min kati na dubu biyu dubu uku saboda kawai in gama saka wallahi na sakankance cewa wannan to amma kai ma shin fadi ta kake yi tunda yo ne dai ai abun ba ni ba kanwa ne ba kamar o ke kai ma kana tura mata eh, ba number 1 shine ita ta ganni ni dai abin da na nuna mata ban da mata ko ba haka ba oh, da ta gane ban da mata ko ba haka ba ita ah, kuma eh, eh, har da yara ma so sai ta dinga turo min ai to shikenan ita ma ba ta da miji kaza da kaza kuma da gaskiya ba ta da mijin kawai ita ni dai gaskiya a zahirin gaskiya ta mutsu fa ko ba ka ba amma wannan dan katin da ta dinga turowa sai zama da cewa muna ta chatin da ita muna ta abu da muke da shi da ya san ma inda nake so ki san menene menene menene yake kawo ina abubuwan yawancin mata a desperate sun kakara duk macen da zaka ganta tana yin kaza ta yi kaza ta yi kaza saboda ita tana ganin ta nan gurin za ta samu mijin aure to su kuma maza maimakon su tausaya ma mata hmm, idan ka san you are not serious eh. ja baya sai shi kawai sun daga sama especially idan ya nuna mata eh shi fa mutumin Allah ne to za ta sake jiki da shi za ta nuna kuma sa'annan shi da ya magana cewa wai mata suna zuwa um, motoci suna hoto ai haka kazalika ma shi fa namiji idan ya san har abokin shi yana aiki a babban ofishi to fa fa zai leka zai garzaya zai je gun abokin shi na most especially ranar friday zai yi selfie sai irin kamar ai shine a eh. office din zai irin matsi shine oga a dikan din yana aikin shi yanda ya kamata to ke ko kin ga an sa wannan to shi yasa shi yasa matan auren ta ga tare ne namiji a na ita matan aure fannin matan aure is totally wrong saboda menene ke matan aure abu ce da aka riga Allah subhanahu wataala ya killake ci hmm. so maganan kina matan aure ma ki fito kike bi da yawa kina da aure kawai da yanzu misali matata eh. matata tana da wayewata tana da karatun ta tunda wata jiha ta yi misali 'yan siyi ta jiha yan suce hmm. kin ga duk za ta yin waɗannan abubuwan tana da wayewarta amma akwai chatin din da ba ta yi ni kin ga ba ta Facebook saboda mi facebook za ka haɗu da mutane baka sani ba amma whatsapp sai waɗanda kake da contact ɗinsu hmm. waɗanda ka sani kuke da contact ah, in kai ga sun haɗu da wani to kila sun haɗu ne ta wani irin group haka shi ɗin zai iya labari ke kawo kana kana da yadda ke na labari yanzu da kai maganan facebook ka gani ina facebook kuma ni matan aure ne saboda menene a wannan social media ɗin da muke magana kina da inci in kika ga mutum bai miki ba ki wargar da shi saboda menene harka ce ta yaɗa ilimi most of the thing that happens there da ya kamata mu amfani da shi mu 'yan Africans ba mu ɗauki wannan fannin ba. Amma me yasa suke sa hoton su? Hoton su. Kina eh, mata aure ba ki sa yaron hoton yaron. Me yasa za ka sa yaro? Ni ne. Me yasa za ka sa yaro? A Facebook ban gaskiya a Facebook ban sa hoto na. Facebook kan ban sa hoto na gaskiya. Sannan kuma abinda akwai abinda matan auren suke yi. A Facebook din su nuna su matan auren ne mana. Eh, amma za ka ga mata eh, aure ta yi hoto ta fi wata budurwar kyau. Haka ne. Yau ba dole ma za su je ba. Cikin dare mata ta tunanin ta. ɗau waya na leka shafinta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta an kace eh, mai usman mai eh, eh, kin ji ayyar maganan hotuna da maganan kuma abin da suke faɗi usman yana faruwa kuma gaskiya ne to baki yanzu ni da kai wata da na sani usman ta mm. tashi daga wani gari ta tafi wani gari akan mm. ta haɗu da wani ana ta soyayya ana ta soyayya kai ci gayu ta kashe kuɗi ta sai kaya to gidan wanda ta je ta sauka kawata ce ita kuma tana ce mata wai ke kin san shi ne kai a ai da gani ya gayin ya haɗu ai da gani waye waye ya haɗu kawai ita kawata da gulma da ya zo ta mm. sauka <laughs> sai ta leƙa ta <laughs> ta window ta ga yaya wannan mutum yake wanda aka baro wani gari aka taho ganin shi sai ta ga wannan sai ta ga wannan ya sunan mashin din na roba ai wayo Allah kudi na ta dawo ta zauna ta ce to tana eh. dawa ta ganta zugun ta ce eh. lafiya ta yi shiru eh. ya ya ya yake ta yi shiru can sai ta ce Allah ya isa Allah sarki an sha an tutu na kauye kenan an kaji ana Allah ya an tutu na kauye <laughs> to to ko ba shi ma mai wakan nan Ahmad Shana baki ji yanda yake lissafi ba an dau mm. hoto an je jikin katangar mutane an dauki hoto katanga gate mai kyau an dauki mm. hoto an shiga motar sauri mm. to dai me ya zafi ne baka da kitsan gashin wance ce aka kitsan wance to kin ga wannan tattaunawar da aka ji ta ita binta da jama'ar ta dinnan mako mai zuwa za mu karkare gaba ɗaya sai kuma mu kawo masu fashin bakin al'amuran yau da mm. kullum musamman na alaƙa da ta shafi matasa da soyayya da sauransu mu ji mm. shin wai wannan soyayyar idan ta faru mm. yaya za a yi za mu ji wani bangare za su ɗauko mana a cikin wannan tattaunawar ko kuma a bangaren kuma da gaske ne da yawa an yi aure a da yawa an yi da yawa eh, an yi eh, kin ga ai a cikin tattaunawa baki ji wani ya ce makon nan ma da za a shiga za a daura auren wasu kuma kaga ko a katsina a ce a dauki eh. um, amarya daga katsina a kai ta sabuwa tafiya ce tafiyayya balle daga yobe har a taho har a shiga katsina a wuce sabo kuma eh sabo na da nisa ma daga garin katsina ko da eh. katsina ya ce za a je sabo an yi kokari ba ne daga yobe an samu sabo soyayya ne yayi <laughs> to Allah ya samu dace da fatan kuma mako mai zuwan za a biyo mu domin jin yadda abin yake mm. in Allah ya so za a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe yanzu kan zan yi sallama a madadin Safina ta sodangi sai kuma Daniel Brown da shine yake ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne mu Rob sai wanda ya hada mu da ku a shafinmu na facebook wato hafsat maina muhammad ni usman ahmad kabara yake cewa mu zaman lafiya ga wannan waƙar. Yau ta ba Amurka yau ta tantance. matasa a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share ba